بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا إن شاء الله تعالى ya sai bai guro gani bai karatu ne mini littafin albarka ko na wurai adabul mashi ila sala na shek muhammad guna abdul wahab rahimahullah ta'ala littafi ne ba zaye tiya musulunci wani zai tsalla azun galbe zakayo na gaya dufiyar domin shawarwa insha Allah manga tumma ikikiri mai wani na ina tumma ya krawul fati a babu mai kaji insha Allah kabula gufin lojin tun ma ya kawo fatiya samu rattabatan tsallaci cewa ba karatun fatiya murattabatan ulawun kutu doji mutu waliya mushaddada ulawun kutu doji da na shaddaji ulayen doruwi wayan rukunin fi kulli rakatin rukuni a ce a ga gbogbo ya fatiya yau da mai rakan doro kama fil hadith kinu na hadith ne na hau la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab sallat na ba ya zai ba fatiha na sadi fatawa ya manko shek muhammad nasir al-albani mun ga ba su koya bi labe fiya ya ga na liman jiga ya fiya la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab feji bayani ga hadisin nan yi wa bai hadisi na ga zandoro na gaji sallata maliman babbo yiwu da sallata zoce ga hadisi ya ci ne kawai dai dai safulwa wacce ji salla gizu maliman babbo yi wadda salla don ga hadisin na ya gani zo e ya gwada maza abi na mawuci kwanne ya kagwada za a yi shewa albani mu yi wadda bai waka sun yi liman wa ba ta zumunwa sallah ba wa fati zuru ato magre isha ngo ne ga wa kasu sallah juma sallah indi wa ba amma dai man na ji da kan ga wa ga bai wani fiye hadisin na wani ji fahimta ko ga wa ba da ya kuna a sai jin ga ya ce zai ji sallah ta zuma liman bonin lokacin zan da ci bai fahimta ga wajen wajen goma wafin da safu tuji shara ke dai wani gaye ji misali alas safu wadda shi sosai ya wadda da yi ba waje gaji daidai ga laifi da ba amma wadda za ta yi wuri tuwa yin ga ebe na wadda zafi ta yanga safu da shake ya yi kwake ya yi abi ekoga ya ekoga ma rutu onye igba adịghị igbo ga ji na wuce. ga bugo a fece ne kundu a wani walo da safona ga yau zuma sallawa ji sallawa ji kin gode wani ya zuwa ya liman wani ga sau gagba ne ne ga yi ga fatawo ne a yi na muhammad nasiruddin al'albani fil madina wal imara fata goyoyin bankon na nuya kiyan madina lokacin fefe da shi madina wajen da imara arabic emirates kantar wajen ci dina ji qatar kuwait bata a zai na imaratin lokacin rufe da gina ife bayu ke na jona lokacin rufe da ke wucewa adiman wuce kwan na ga littafin na ke tsaron wani sata ya gaji wayan matsala ya dini da kaka bangare tawhidi sa lili tsalla azun zaka kwata sai na mai tura ga da ya takada shimidin miniyar littafin nan to 79 ya ne bai ajiman ga ya cin cibo ci fahimta na wani lobe igan a gba karatun tula ta zuma liman buwa matuka guda yi tsalla na ji liman ya ji karatun tula na man na ya ji madina wacce a gaba jin ga ya fata wannan wata ruka ta jami'a madina zai zai ke kuliyar hadisi na zai zai ke musu na. من يجن غازي المسألة اختلفت العلماء اختلافا كثيرا مسألة يا أكبا كاتو تزم دي منبو كشا أكبا أبي كيو غي وكاتونا زمان جي تشوش لبا تشن لبا نفسو دوكونا daga jidan tiro amma ademan na jida daga wajibi kawa ta zuma liman mai baka tutula ko jiki na ko za adinin jiri da dalili suka ta hadiso na adinin jiri da dalili suka ta fitowa na to amma yi da yi shi kufuru gina manya na ga maza abi na tun wuyin lobe yi na ga yi maza abi ibu na taimiyar ya gani bai ibu kayi a gita tun yau na shiga wajibi yo wujubul insafi fil jariya wajibi wani wasu so da gai wo kafin yi liman nan eh, wa ma gba fi siriya lokaci na wawa na sallar zuru lasaru wa gba amma wadda gai wo wasu so gato huwa adalin akwai ga ya gana adalci daga na mini gan na jimanji da kaka ina wa karabuwa ilal jami bai na labila wunga mai ya gana so ba gan aga dalili manji ko ya kai tin zai riga agba zai riga agba ne so ba goro mu man ce bebe bayani ga fanani za ku na biyu wujubil kira wara al-imam fil jariya yi gaga ga wajibi wana baka ta zuma liman boye ba sallah na jeji ka tura na gato jijalo bai fahimta ne na yi ga ya ga matsala jiga hannun na shi ya daba ya matsala wuce jami ya dabe dalili zina la sabila ilal jawabi ana idza e ya tuwa mini dalili ya zo na farko so shiga wa'iza kuriya al-ƙur'anu fasami ularu agai ba ƙur'anu ya shi tuba ya shi tuba lawai lil ƙur'a. ta lokaci na limayen kwa wace gbana wace tuba ne shi tuba ba ya gabaci nan ga damini dalilin abu na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga ga inna ma ju'ila al imam li yusamma bi ilal man la yabu yasuyi fa idha kabara fa kafiru mu gaja Allahu akbar ya soji kin Allahu akbar wa idha qara'a abbi ke mu ga baka tuna fa ansitu annabi ga N'o dole hadisi ne ji fasala ya Qur'an yesu ga ga ta ci mu ga yi أنه ثبت أن مدرك الإيمان راقعا هو مدرك لرقع wadi tabbata kire zandoro na gafsun limanta cin rukuba na zanna kiyan zanna raka wuce ne gato kowa fi hazi la'ala lam ya kira alfatiya za a ga da ruku da nan ba fatiya ne za a gawa raka wuce ne da nan bugon hukunci hadisi la salata liman lam ya kira bi fatil hatul kitab wuga shi hukunciyar muhaffaf a matsalar da ci waka wallan ya fi ala umumi shamil wa ya yi jani wa gaza ndoro na bafasiya na wuda a a'a fuskan da cin wayi amun masu e gabe bayani mu magiyan exception la da yando ci ga ikiyan ali na so ga ta zuma liman boce ko katuna a istisna wu waje ta fi alin na wata amma ogun ya bayani ga alin ndoro ya waje da hadisin nan shaw albani ce na yi gabe wucin hadisin na yi za da halauta su safi su galo dole umumu ga togo wa yi latatiyan umumu bayani ba gbogbo nui amu masu hadisin na ta zo amma bayanin ba a mawuke halin da cewa ka isu bayani shi kunna a da ga dalili ya dana wurin ganin da sai bai kan da ci amma wa da rake ya ta su misali misali shi da kun qur'anin salam da wucin jama'i idan ga ila santi da da ga koko gina man ga ne aga ga dan man naji talike yunan lagaji da tsaron gayi abu abdulmunin salimu amma ya ga manya wasu shewa albani gayi kiyan ina la kwakwarogi da dalili wani shewa albani ce gugami su mana mutu kuka jibe kaka yana matsala to ala kulli hal ga matsala na alin doro nahnu lana fiya rayu ibe rayu ta tubu wani rajin faular jimhur amma ya kabula ya ga jimhur wallazi wa mazhabu mali e ga ya ko man je ta al'amarin nan uga ya ga ya imamu malik to imamu ahmad bin anbal wallazi qala anhu ibnu taymiya inna gama to ibnu taymiya ga bi annahu a'dal aqwa ibnu taymiya ga ya ga na gaji daidai ga mini ga raja ga ita mas'ala nan amma shi wa albani ga lakin da na lana ta'asar amma ce wa guji tasubanci ya ji ya gana ibn taimi ya jare wani da ci ne obi wa ga wuda min tetu ga ya dalili ga ito ba can ga ibn taimi ya ji lagwa su ne ima da ya ga ya ga aboka don yau da ya da liman na shiga a istisna wa yan ali wa ga sun liman da rukubu a gawa ba amma ke shekka abdul karim al-ubai

na soji daidai ga adalci da bagana boka gani a ga adalcin gana boka gani gana gayi na so a tati wani ta amma na so zanda caji bai tsawa da tsarkubu caji ake jikin sai ba fata ranar kwa da zai wuce yanina ba ka ba na ga wajen hacci wani wallahu alam ya eh, ce mai da zai gaske matsala na ma kokoro gida wani ya ra'ayi na gabo kagana kokoro ta ci wani ta mance ga yi ga wata samma ummal kur'an e eh, yi fatiya gan na ya kur'an kila ce yi ga kur'an na ya kur'ano na fi ha ilahiyat ga yabo na mini ya fati yau ina e je ugwaya, ya unwe toci na dawo daga ilawo ilawo gama yi mabudo ina e je ugwaya, su koga yi zai ya wuna masu fi fati yau wal ma'ad fatiya aya da fi ba kuma ne ba yi ta alamar kiyama wana wal nubuwat fatiya aya da fi ba kuma ne ugwa e ya ba yi ta annabi wana. zai ji sokoto tugala labara ya zawon gishi amma na mai atuwa ne fatiyo ne aya fatiya jawa da jina ya wuwa yan isbatul kadar ya wuwa ga kadara dabu so kwayin ni lokacin sake allah hakuwa inda waya kur'an ya ke wuwa dan yi da na jauka kayan من قفل الآيتان الأوليان يدلان على الإلهيات gafal ayata ne aya guba al'ula ya ne ya kakan caji ya zulla ne a e wugwa alal ilahi ya etiya nwe toci ga ikiyo alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim nore alhamdulillahi bu kwata toci mu nore ilawa ba lo rabbil alamina lore etu na itali di na. arrahman lore sokoga nga ahụ arrahim sokoga gbogbo aya guba wuce wai gugba ya nwe ya toci maliki yau midin ga wale aya maliki yau ya dullo alal ma'ad wai ba za yi ci kiyama ya muna efo kiyama ga ikpa da addini wa bi mana yau mil jaza efo ya gaba wa iyaka na budu wa iyaka na sa'in ayaya iyaka na budu wai ga yawo ma na budu bi mana nufi wa ga iyalami to wai wani mun ga yi ibada aga ga kima na ibada shari'a go ga energy na so kwewa endoro na so wa na ga ibada ndi aga ni wa gado an wa loto aga kendo na so na koju loto wuce kendo so na ibada ga waje na wannan iyaka na abudu waga yewon wa iyaka na mai yewa wuce bayan gato ayan nan ya dullo alal amri wa nahi wa ugwayan aji gani bai halugwe wa tawakkul umaike ugwayan ya kasu ko wa ikhlasi zalik kullihi lillah umai ugwayan ẹ̀dùtálá dáadáa mọ̀rí pátá wà bẹ́yìn di ṣìjí bó sòkó wà bẹ́gọ́ wà lóyìn wà lúgbà bó sòkó sòkó bú jíwà yá tí ó sai dai bukatan ila salamarin na fata ina aya mai wuyi na dawana iyaka na budu wa iyaka na sayi yabo na haji da halugwe mai kiyo ibada ya soci gbogbo indoro ga jina ila su dabo indoro ga lugwana etu da na wai locha lugwana ga ibo manufa ije ndo cewa ma mu ibo soto man ga wa fiha tanbihu ala tariqil haqqi wa alihi min ya ayan nan tambihu santu da bu ala tariqil haqqi lo ikwe boro wa ali to zaba boro shi al-muqsa muqtada bihim zanaji isayna والتنبيه على wa Dalal, والضلال سنتو ya zawanji daga ikwe جو ẹ̀kọ́ èdò ẹ̀kọ́ bí títí ẹ̀kọ́ bí títí kí wọ́n ga yọ èdè na sirata al-mustaqim ìgbàmọ̀ ìdí fásar wọn sirata al-lazina na amsa alaihim ghairi al-maghdubi alaihim wala dhali Mangan. wore sirata al-lazina na amsa wai yi tariqul haqqi wa alihi al-mubtada bihi غير المغضوب عليهم wani dalin wuyi tarikul gayi wadda la gasa wa yustahabu ewa gan bai salladici an yi kifa inda kulle ayatin wani kiutatiyan ayan doro wọ́n gama gẹ́wọ̀n àgbà fàtíà ayan doro ń lóòrò ń gàbò àyà gúbà kí gani kira'atihi sallallahu alaihi wasallam ibn hashida nabi muhammadu ya bawo sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim waga jiga alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin ore ubo ke ba amma mustahabi ga ware wọn wà góyè wájìbì à ẹgbẹ́ náà wáyé wájìbì sálàgà àdé òzèlú yẹn kí ọ wọ́n dún àyà àyà wà á gẹ́gẹ́ gádù gbọ̀kẹ́ bá ní sálàwà ń yàrá àmọ́ yìí náà wá gánà gbọ́ wahiya suratul fatiha ne ba zuwa wadana a azamu suratin fil qur'an muga yi sura nan wacce da fata qur'an wana sura da wadacin qur'an wa وأعظم آية في آية الكرسي أتعلم آية نموشنا فيه دني القرآن ونوي آية الكرسي وفيها إيدا عشرة تشديدا يشد ما أرغو بيني أتعلم آية الكرسي نوم غمدت فاتحة وقو ne fatiha loliyar ne manga wa yukrahu al fi tashdid annahu al-ifrat zungajin fi tashdid e bayan shadda ga ga kabula ya shadda ba wal ifratu fi al-mad amma ke inda wani waje zugada e bayan jirgin wani da na yi madajo da tatacin misali e bayan shadda man gai da da mai shaida guwa bai ne a yi tutusiyo ilawai ba allahu lole allahu din allahu la ilaha illahu lole illahu alhayu lole wude alkayu wude mako la ta kuduhu sinatu wala nau lahu ma fi samawati lole wude wal ard kayo ma fil ardi له ما في السماوات والأرض أتي قولكم من ذا الذي يقولون لي شدة من ذا الذي يشفو عنده إلا بإذن إلا بإذن دعوت أباكم يعلم ما في السماوات يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء wasu ya kursi yiwu wanda ba ga kursi yiwu samawa lore da ku kursi yiwu kursi yiwu ne a samawa tu ne kursi yiwu samawa tu al'ad wala ya odu wa shizuhuma wa huwa al'aliyu lore ya wuce ne al'adu wa ku kashi uwa wa ku to mai ga ga sanar da shi ma misali wa ga wa huwa al'aliyu yau ne wa gari aliyu da aka sani ne la ya shadda ne ba allahu la allah za ga gani a shaga da na matashi gaji sun gaba mu misali allahu la ilaha illa ne wa gari ta bayan bibina ya dide shirin ya shaka al-muslim al'abada wani hafizahullahu ta'ala man dai ji shara yi kide fatiya da ya shebe tauhidi guta ta na idini za yi tauhidin rububiya wa tauhidin uluhiya wa tauhidin asma'i wa sifat ne ti guta na ba a da video clip nan fecin ne ya manyan sunna da man na ji na ce sun na da bai bayan alasuma wasu fado ne mu gawa ni mukabala ne kinke ne amma wallahi tallahi la da bi masalan da ci na wai layin zoda ne wa gaye shehu zan da ci na tafi sunna ba mu ma shi buwa ji kuye kana sai su kwago hmm. wa da ina ya lalluci le ga ji katuna wallahi dai na. ji katuna shibuwa ye na ji mata ti wani wufa fi te na wiye ge qur'anu fi te ke kaida e balita fi amma alhamdulillah mun sunna na je wunan ga wuce wato ga topic na na sai na mu defend ne wallahi ga wunde to shi na wai ji ya ci ga amma alhamdulillah <laughs> dabe dalili ne amma lamarin da cewa fen launin zo sau gai jawu zandoci ne bai fahimta su sunun da ce fiye na kan gawa jiwa za a so kuma yanzu zaɓe ilimi ne wallahi tallahi la ilimi na ka zai biya ki da ya sayi da na abubakar hukun ya yi zuci shana wa gai jawu wa majika tuwa wa bi ci bi bubare wallahi hukun shi ki wa ga gungun na ka tun da shi buhari ta fina Wala ya wada yawowa ina wasu lati ga sayi na karin gwai ya ne a ku gaje ya wata su kwabo a ba za a lokaci hada yi shi na jile ya gwai ya sai ce program wuce ne cewa yan buwa ga kayi sun na wuce kasu ne wallahi tallahi sun na wuce kasu wato ga challenges yi da na kawai jikatuwa ko dai wa miya ba kawai amma wagai je wube ji e zabe shi buwa wuce na wajibi mai gaskiya amma alhamdulillah e eh, bane yana ya gana ba hadisi da ba na biga tawili guta da ba wuda ya yi hadisi <laughs> ba na biya ganin na yake zai mai ke zai alhamdulillah yẹn mọ̀ manna doktor abdurrazak misali profesa ilimin akida da jami'a madina egiu egiyan shekaru rufin na jiri masarama profesa ilimin akida bu na littafi ya yi ganyen salam na yi wugo yanki yau aya bai ji a da yau aya bai ji a da ki yau tauhidin rububiya ganbe uluhiyya ganbe a wasu fadi inda da ya yaji so ejo oti ga wuce oga ebe na mudami ne ne gita da yayi sallar sahaba na shiga ga tawili guta da amma ma wuce ji kokare dai defend ya masala nan amma ne dai lita su wuce jami'a madina bai zuru na doktor abdulrazak kan ebo dai zai ji na uwa ga challenge na shigo ya sunna dina wuce yana in ka lita su ga man koji na shi gwayen gagayen tauhidin na ya sai wuta da da aya ƙor'anu ji da hadisi na jihadiyu ba kubara in ji kokari daga man ya salar mai man guru ji ibana e, yin docin ga yadda da bita tabo walistika misali wani wa zumi ga na biyu rufin jami ne <laughs> na o eh, eh. na biyu usul fiki amma ba ci ilimin ci fata le zumatu ya ƙur'ani a da ilimin na jifata ya tiye dudugiwa da ilimin bincike research wula ladewa ya mana kayi da na ojile qurani ba wule hadisi ba a ga wa kaza da ya ni wayo kaza da waye iza gabe wai giya sharafi wa zarfu ya ba ma na giya sharafi wa yanawa iza ja ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastakhiruna la yastakhiruna jawabu shar aga wa ma bi alika zon anni wayo wa jumlatu ismi ubyo anni wayo khabaru wa ibekiyo de fawi wa shatabi fawi Nínú olè káìdá méjì pátá láti ṣìdára Kùránù gábọ̀ ajẹun ƙur'an gaba adin in na gabe wadda mutu da labe fata ƙur'an gaba adin ka na gabe wadda mutu da labe rufuwa ɓata wa game tu ƙur'an bai hadisi yi wani amma wa aliba na bi wuna ya soji ilimi ɓata la zalla daga ba biyu daga ba nisu da wadatunmu wani atuwa na gida da jawamirul kalimi wani gaga danya bumburu ku bai ga wajiyo ma bi lafa'i da kuma yake na dai santu mai waga yi zai bena to shaka da mufin ji shara ne na dai wuwa ga aya suratul fatiha kpata ya ndoro da bana tawili wayo na wu uluhiyya na wayo wayo rububiyya na rububiyya na wu alasma wasifa ya rahman rahim nan go da asma wasifa rabbil alamin yaji rububiyya lillahi yaji uluhiyya bisa yin so ji ishara wa lasan tube ya ci da wuce to wuce ke lasan tube ya ci fasara ya gairar almagdubi alayhi wa dhalina iza shayo da guba ba ta yabi tawidi wangi na nabi sokoi bebe yana yahudu shaji gai kwabe almagdubi alayhi kila ga inda ilmun biduni amal ade ilimi a ya tunda ba nasara jima inda amalun ala ghairi ilmi ya eh, tunana ba bukatu ngala ga musulmin doro ga za e ji ba da babu katu ko da ilimi wai lotun dora wadda sifa min sifa ya yahudu bai na sa kusi da kya ne ngamala sharun suna albarbarin ga gayi zaga sunna ba sai wani bebe akida sunna wajen sunna ji fi wani sai wabu confirm bai zai bai mini hubu inda ilimi akida galle zaye kawai da kuye bu ni so sa ifa uliya wa mawa da kin sunna ina wani jama'atu tabligh zai za eji ni su saka adeliya wale ya wari biya adeni su saka ediliya bal wale ya to wa ga ga sunna original age di fe e bo ni bala su ibado amma akida ne je zabe ina wa wazu daga kibon sun gada ga gayari ya zama shek fauza da fejin sharayya ya gaya albarba gaga wani ma ya ce na wale zai waga sunna da nana sai ware ne bai akida sunna mana zo ne zaga wai sun na kai zaga akida bidiya yawo majika to ga alaga ki kida yi bida ko inda sunna ga ga lawo zan yi akida ci da biya sai akida bidiyo wari jini ba zai ji jijji kasuwa na gbada haya daga akida ya sun daga da wani akida na shek rabiu mujin sharayya sharu sun albar bahari rabiu madali ga bai uzura wato da zamanin na wani ufe daga karkashe ya bai dai kot ya albar bahari ga gayi zaga sun na mutuwa bebe bujin ya sun na yana ga yana wato yin yadda suna zai ji lagwa sun bidiya mu ci kwayi na nan gaza wani gele ya sun na daga mutu faya mi sharai na wajiya a zarura zai ji so bidiya mu ci koja haka sun yi wani ga aga yi sunna zai zai wuza wangi ce cikin gobe sunna yin shari'a musulunci gala sauza da gan iza ta basala ku yau bai zo kan gawa yi ga sunna wa dai yi mai akida su dai yi mai akida su jama'a su tabbi wani yawa ga sunna amma zai fam da so muhammadi da ya da istirin sufi wa umari da indiya ce to ken duje ya ci ladawo na na fata tsira, uku ya ka fata so ya ganna da muhimmanci sarar wallahi ganna da muhimmanci ibn jahili ji to bani a tiyawa rufe ya kirbe zina sun ne fata nige la amma ga so bayan da zan dore wuna wa joga a kirbe su ko ya yi fahimta wani sai zai fahimta wuri fato na'am so gwargwaro da wani mini ya to bayani na man biya yi da ya ce alaɗe ba aya nini na yadi su yan umar salama yi min gana ya kawo kira ta wo ayatar aya wani da ya da kira ba aya aya ji fahimta ku dalili da wani fiyan a shigar manwan waga a a hadisi ne a ɗan sallah da gobe wujar na da yi filo ya manga fa'iza ku fa'iza faraga kola amin abeke liman ga fati alfazo nan wujiga amin ba da sassafin lafi ba zumanin susun degi na da susun degi misali wule diga wala ba amin ne wa ba bai doci ji ami mun ga yana ga ci nan li yulama anna laysat min alquran e ba tawo kede Aminu na uji ayo da qur'an wa wa ma'anaha mane Aminu mai kiyo ala huma qadim suku ko ba ni ba nan su ko ba ni no le adwa ga ba tunna wa ga idi na siratal mustaqim wi mai kogoro siratu allazina na amsa alaini. e zai jo jini mai yana ghairil magdubi alaini. sai bai ko zai jo hajji mu wala bali o mo sai gan bai ikon e zai bici dole ya duro so daga ami ma nan so kogo mai ibi ya abul hasan aliyu almaliki rahimahullahu ta'ala ga ami da min sunna so kogo amma shek sali abdul sami na ji ki na ga guda min ya asma'ul fil yau dole kaida nawa da asma'ul fil misali wala taqul lahu ma uffi uffin na dole mane fili lawa ma sunna wa algai ga asma'ul fil ya hayata hayata na. dole suna wa amma mane fil wala fili ti fil yi wa bebe ndo ti mai amri ndo ti ma amma suna je yau. àmọ́ màánà na lọ màánà fì na àmì aláhùnmọ̀ sọ́jì màánà wúdà na wúdà mí ní súnmọ́ lẹ́yìn tó ṣù wà gbogbo gba ìdí ọ̀sán sí ìbí fẹ̀yìntà kó mẹ gbogbo ọgá adé mọ́nà ṣìlì china ẹ̀jẹ̀ wọn á tún lò á mọ ìzé á tún lókè gana dr mansur sokoto na sadi jami'ar madina kuliyar ìzí aṣẹ́rẹ́ ìhun ṣe jẹ́ nǹkan péèdì púùtù ìtú ìwà kọ́pì ìdíde soft copy fi wáyọ̀ lọ́sí àwọn àtúnlò aṣẹ́rẹ́ ìzí àìzí àtọ̀ sẹ́yìn ẹ̀wù gbọ̀gbẹ̀ lítà àti wọn kú ilẹ̀ ní ẹ̀kẹ́ adé rékọ̀dù náà yìí tó ju ìtàkùnlé mọ́tàní ìrẹ́gẹ́ ìbédè bùkátù àádọ́rí àṣìmáwò ìdíyà arba'una ya bi yi bi hadisi alhassu bi littafirin sharu sunna littafirin shabar na jirgin wani da yi makanta sai da jirgin da yi insha Allah manga يجعر بها إمام وماموم معا ga kalmar aminun na ya jaharu biya imamu liman yauto wa ga mutula wa ma mu mu zai ta zumu bana wasu a gatu lama ma'an bamba ma ga hon fi salatin jariya iba e sallah na e ji e baka tutula na zai sallah dole nu batula na rugu me wacce oci wacce hon amin ya guga gani ibn hadisi ya e ugwa ga mutu ko ويصاب سكوت الإمام بعدها في صلاة جارية ويصحب إيوا سكوت الإمام إسوسي الإمام بعدها زميا فاتيو في صلاة جارية إبا صلى نجدنا إجتا تنسلنا كيف غير أبا بيزو afabedo gadinhema ishara na manhã ya boganza gubaba é e, o agagona nga ya hadisi na yaga إذا قال الإمام بالي من قد غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا ينجي كذبهم ونجي آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه زاندورو ne gunga di fadin da malaika jina a fadin ya laifi na gashi zara ban da cewa nabi sallallahu alaihi wasallam ga idza amana al imam fa aminu liman ga diga ami yazo diga ami fa innahu man wafaqa saminu samin al malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi zandoro na kalma ya ami ga di fadin da malaika jina a fadin ya laifi na gashi zara hadith al buhari da muslim na abu hurairah gobe yahuncin kalmuru na da kiyo na da kima ba so ce wani iga ya yi bai kiyo da gaggawa yi ma bugu a amitula amma ga wani yari mazabi na iga wa bin filin wani ku mazabi tushe na wani <laughs> malikiya a jadanin hmm. ma hadisi na zai huwa na walau lafi man ce ci gaba yi gali hadisi samra ebo hadisi ya samra na bi ake ya ci gaba ga iyalewa ga yanzu su sun rumayen fati odegi misali gagun fatiya ni ga daki bo suro da gawo rairin magbube alaihi mola tsoni amin kulwallahu ahad allah wale àmì kí ni owó náà gbọ́ ní ọgá pàdégi òtí jẹ́ àmì tó àmì tó wà pàdégi òtí ọgbọ́n ọ̀nà ya yàbí ìgò kí ni gbèdé ìwágé tí a yà ń lóró láti wọn yàbí ìgò wani ọgbọ́n ọ̀nà oró náà ṣe àgàtò ń sọ̀rọ̀ mangan wayo sahabu ويلزم الجاهل wa yalzamu al-jahil wa laba zai Ta tuwana ha, na wada wacce ke yin fatiya nan zai mafatiya ba na wadautun yi ba wajibi wa fa'in lam ya al da kudura tun yi ba so kuma fahimta gigun yiwu ‘yan dojinwa wani da lafiya wani da kagwe na wada cin karatun fasiya jina mutu da fi da lamsa sai hasalatu sallar zannata zuwa sallar zannabi shi wa mallam yusin ha amma zai loyin keji afunyawa lam yusin shai amin ha adenu magba mini na ubona adenu juwa wangi mini na adi aya ni magba mini fati na wala min gayya amake da aya ndo chinu magba o bambe fati ena min alquran min alquran ona lazima wa yakul ena labo na ufujiga subhanallah lisatu lufi wa soshi walhamdulillah ebo patu lufi wa wala ilaha illallah wallahu akbar ada ya wuce bai goro ya sai tsoci wallahu akbar su kuma wace ya yin doro a gannaga zai mafati a gba hulwayi keji a kuma wani ina wa gada sallau na dauna wage wage hadisi hugwa ga wuce da hadisi na mai agwasun etiyan alamar wucewa mana waye jina zan da shigo yin ba ga afu wani tara ne fa wallahi wa maka to ba ni mu yore so galle zan da ce kan ga wadan ya so koyi nuje ya wani wannan dan da Nigeria zai musulmi da yore fasi an da ci gyare wallahi tallahi billahi Mu maka lon dan da wuce na joye da dana to talaka yi fishi nimbo to bazuma musamman bazuma emiso jifibu zagi jifibu nne jifibu adịghị na amụ jifa e la ke ele ụlọ aka ozi nnochi otu eji a ndị nna na dina latio ndị za wuka atụ a musamman zagi ji egi a na jima ke lalo oge nga ada a aji na aji na jiri ngwa aji ha sari ke aji abochi ele ga wa e e di obasu ma ba so jiri fiuzi dore yi to de gwada e gila mari dore wallahi tallahi manji ngala abdullahi bin mubarak ga wa cikin yani da cikin tani mu man na jesu ne so kwara ilimi na ma da su so kwarwa da zai shi za ibada da yi zalla ibada da ka to to ya ga fatawa da daga wa shi da nan ni mu wani mai lotu ka to ya na ba na wa jo fagwa yi da ciki gani bai zo shi ne jilas mafi ya kuma adini ga za ci tukuta na bai ne ga za ku zabuta na gama yi kagoyan al'umma daga mulki dici sai man hajar man da shagan guba adi na shi bai ilimi ya tuma da wani titi na ga a so yakin yau adi na jo so da ilimi a za gi ma ya daji biya yana wa fatawa ce ya fatawa ce jari ce wallahi za ci tukuta na ebe na ga zawon gi shi tuba zandoro je mallu je da bai zandoro je tishinu je da bai an ga ya fi Allah wa fi rasul wa ulil amri minkum aga mai ne be zuci ni ba kuma za titi ti ba na ga da uzuri a loma shi a zuzuta su kuma yi tabi man ce ci gaba yi ga likauli sallallahu alaihi wasallam ibo ga nabi sallallahu alaihi wasallam na wai gaga in kana ma'aka qur'anun fakra abe ke o ga de ayen qur'anu da gani be wayna fakra ba Allahu akbar annabi ga gabe zai wa illa amma kayan doro da be wayna wa gba mini qur'anu na wadda aya ka ni fatiya ba wace de sura ndo ci ba fahmadillah fejin alhamdulillah wa halilhu fejin la ilaha illallah wa kabiru fejin allahu akbar sun marka loruku hmm. wale sauki a wale sauki sauki ba ma ga kuke fa a gaji sauki musulunci da sauki guba ina wasa na wani kuye jin a ga ake da sauki a wai azun a yi fiya ga kuye fiya a aluwa oh. sallah ya ji gidba a ga kuye jin a ji fedo gala mai usul ga musulunci da sauki guba ina tuta mai sauki sauki wuce kuke koyawa ake da sauki da cewa a jaya na yi tabbata ga wuce na ne gai lawa na da dini eh, ya hari zai fani ma ji ala lawa alaikum fi dini ne har in eh, na ga fi zo ya yi ilim da dini ya ta tango ne ya yi tabbata da nan za na ga ga yi ga kafin yawa jinnan hadisin na abu dawo da zan da turmizi ga gobe hmm, turmizi na hadisin na hassan wata zuwa madene bukana man ga iga da yi wa galil littafi wani shawa albani jin jima ya hadisi ne ya le bayani ya ne uba ga hadisi na ya ji wuja bai na na wani kwakwai na man na ya fashe ne wani hadisi na ji man ya ji dalili na ugboka da ugboka yi wani man ya hadisi yau shekaru mutu na labarin zala shari'a yi uge sarawa tare za a bisu ne wajen na mai yaji dalili na kowane wasu labiyanin wulaciya na muga labe na muke bayani su ne wata duka juta zuwa su kuga da alkhairu tun ma ya kawul basmala ta sirran kallaganci zuma na wabu fati amina wa bebe karatu ya bisun lahi ramanu rahimi sirran su soci kawai to katun bai ji katun tunanawa ba kin gode cabai du'a ulistifta a'udhu billah bismillah a ga wajen su soci kan wai sallah na da dika tun tulano a ce ya ga bismillah ya wuce wani zuma yake fatiha amma su soci wayo ka so sura na ga mana wace wala wani wata fi amma wale zamu ci yele wala tuku ila yin shabalatu a bai layan ya bibbe ga na mai da ci da wucewa insha Allah

daga yadda da ya guro illa anna ahmada amma dai imam ahmad bin ambal man koyan sunan na istahabba uwa an ta kuna tawila ga wayi aya ne o ga ta sallo mafasi abon wuyi aya na na kyaye to daini na ngo to ga page ni wuyi bayani mu ana ga ga hukunci ya wa ga gibata ne nga mai tsayi na ise koyi lokotu mai police station ya ko an bai gini mai fa ne bai mamiwo ci ga milan kan na tsari wula musulunci goro ya mawo bai na yi ci yi musulmi afirka ci nigeria ci amma da zagawa kawai da kuna yi lobe ya liyi ne sai wa abokata ne kuma ce gbagba ngbagba ci mawo wallahi ya min ga milanka na tsarin da sai bitokin yamman wani lo musulunci na jika su da ba man kwayan sun nan da su a mugen in man ga gina tsara bai yi yiwu yanzu niki da wudana da ne sai fa wani kendo na tsara iga adiye ba wuya musulunci a eh, su musulunci ga yi suna mafi musulunci wani yanzu musulunci da wallahi tallahi ji kwa kona ji lautunci na gaji dawa za ya e ji yayi ka zan doro nana inda ta da shi za shi lautunci ya e gina tsara na je kube jami'a madina ba ko ya niya ku ba ga ya tsara da wucewa ga mamaki na wani madata ce musulmi da wani tawa faculty ma da ba e wani alifin ba yare za e, a je zauci lo musulunci mutu da dama ya bibe na e na gaya bice gare ne a ce digiri yore amma ka wani ji primar secondary kiyo wa ta ga ya sashi hana ina ebo kima inda ya ni ofisar fitin awanni bai yi mai wato wa daga su masallaci ya fi kun ilware mu mun lokaci za mu ware ga yadda kan qur'ani mai ku kyau ne ko adi e gina sara black america wato musu imma tsanani imma nasara wallahi ya ce imma har lokaci a lokaci kila da ci gaba ga yau ina da zai tsaye ya yi zo kuma rawa ga <laughs> zai gaskiya na da sha ni ba ne galayen doro a gasa sala bai a yi shi alhamdulillah ina wani yin gaifi igafe ko mara mago tsakanin shi ba tutulo za a ga ta da yi ma yi tijin na majo haba sannan na jiki a kwata da nan gajin reto na je ku gada na zo a wagu ge ga mai ladiyo na ne yanzu ko mara musamman ba gida wato to ba ga gida da ga jibu wake shi can ba gara na yi jiwo ya tuni dana zumunci gudana makanta madana wadda ya shiga rayuwa ya idi magiji dana a ga abojo a ga afuka ya zo amma mafa da ya shiga da makanta amma ba mai ba gida sai kafu sai musamman yi nufin shi

adabi bi na ya je bona sai kuma to duk can bana na bi nan wuna a ce ya ga to ga to kaida da na ya san mu ya kaida ni ga mai ya to to yinu peci yende kendo ya ji da yi ga zan doro ne ide ga yawo sage ya ni go ne ba logwa yi <laughs> ma dai lokaci na ya da hannu ya ji sina ya ji na yi ma ga ah, idan ni lalito kala yawa ya zo dai baka gaskiya yi sun tuye ne ya yau alhamdulillah zai jin na bai tunani ba na wale ya abu zai zai gosa da na nufe ci dai na jiga fi tunawa bai wuce ji ba ikwa ziki ya asali wace gabu da wace enu suna a shiga ya ziki na dabo felo na white collar job ba dabo felo a nnpc otu na zaba ogon wala kuna nga ole muga kuku salari ga adi uziri ezere tukuda tiko afi kotu su kwaya sama sai wo gana da na etinye a gabi alataka da mutu ya yaba so ci alugwa da to eh. cuji nasarar ya muhammadu buhari da manufa alkhairi na jida duniya Manga, ga ebuna katun ya zina to rayuwa ijele katun gaba ya wuwa shi ebuna ga katun ya wuyi ijele wa gbogbo ina jila mi fada na da muhimmanci wasu ko egi ziga ya yi ma egi ya katun jiya za a katun fedi kafu za a elotun ba mai jikin edi sinara amelo makanta kun wake ba zuwa je to ko mara e jiya gizi age shi makanta suna ba wani suna ba wani ko su ko ne manga nga imama ahmad ga ayo jikiya ayo npa nga ngala gabe ogo ayo today ngala gabe <laughs> etiga ya yau da yin gaya ya na hukpa ga fata ƙul'anon ayatul dai ko ayatul kursi nkan hukpa ba bugu ga damuwa mu da bata ne sabi hayya lahira bi kuma su kaza allah akawa a shi ya tsawa sun jina wani ko <laughs> express ne <laughs> kai aiki ya zo ga tuso kwe ndo ti o so fari ne a ga ka ṣe ń di ipò abu ah oga ka ẹ̀yìn ọdẹ <laughs> wani ga fara-fara faga ina gyanin su ba shari'ar da bukata ina gyana ina gina wa yau sallah mai da bukata na tuwa iza ji sallah ya buru annabi annabi ga sallah ne irji fa salli fa innaka lam tusalli ki sallah wuce mu na tuwa kara je da Allah mu yi sallah wuce mu ba bi ma a yi wani yàgbé òtún máa ti sálá adé amọ́tìkà tún ní adé sálá òtún mọ̀ fẹ́ olóòmọ sọlá ti mẹ́gá ìtúnná pátá yà ní ìdìlá àti ẹmọ sọlá haba haba ba gada ba gada a zagi a jiya abu ya bai lo masalaci ma da fili ma ta bi aji ko da kafa da ci aji ba bai koyi da ma ya koyi na bi jama man ga fa in kana fi ghairi salat amma wai da nan doci na ji sallah ba na ga wa gba fa in sha jara fil basmala wa ba wai a bismillah tula ke misali wa bayan gizi, bismillah wa be dun feji bismillah wa ba wa gaso wa ba wa gatula ga mai ya ga yo fa in kana fi ghairi salat da nan doci na ji sallah na wa gawa ji wa yau." فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسرع ويوكو وابو موسو وتكون الصورة في الفجر من طوال المفصل سورة نموا أكبر صلى الله سبحانه ولو في سورة قدمينية الطوال المفصل وأوله سورة نميكا كان شيء إيه؟ طوال المفصل ميجيه سورة كعب ni kauli aus E, ebe ga aus ga gana sahaba ne ga aus e giyan aus na aus bunu abi aus ga sa'altu ashaba muhammadin sallallahu alaihi wa sallam ni ji sahaba nabi muhammad shiga sallallahu alaihi wa wasallam kaifa tuhazzihuna alquran yake kendo ne ga qur'an ga bi bibina kalu salatan amma ga yawo gansu kuta kiwon kwamin zubuta a su sahaba na kiwon gayiyo wunji sahaba a nabi muhammadu jigan sallallahu alaihi wasallam ke gba kur'anu ba ce cina ba kuma kwanne wani ba kuma kwanne wani sura ke gangana ga gauga salatan a yi ba sura guta kweni wa hamsan efo ba ci sura gutu wa saba efo ta ci sura gutu ba kin da dia fu qur'anu to je be na wa tis'an e fu ni ci sura gutwani wa ida ashra e fu su ci sura gobe ni wa salasa ashra e fu tsai ci sura gobe guta e ba ko wa hizbul mufassal wahidun a ci aga hizbi ya mufassal wuci fu e ni a to hizbul mufassal ji bata ye ba ba ni izbin fasal gama manyan gawa ga izbin fasal wa ce ti fita adetuwa mufassal na jin hufanin sura ga yau na hufanin adeyanta ce adeku kurgizu umarcaca daga suratu kafu jama'a shi waye hoko ta etiyan uh, karin bayanin ga igaga yanayin kwabe sahaba na ƙur'anu ganai ngai ego sondoro hizbin izbin ni naga out ya giya abu out ji bayani wo bi ma'anar ila qur'anu cin ba kuma kunne o ga izbi gutwa ba nye twa ba ci ga izbi fassala ngama man gacca daga babu Suratu kaf goye ba ga na zo ga kacha dai zai je ga Suratu hujurat go wuce wani sura bi mana a ƙur'anu ta ni twabaci zai ga al-mufassal mufassal mun kwaga waje na ji mun kwa sura na ji mun kwa daga mai bazawo umma caca daga suratu kafai ba ga na tazuna man da shi ga hujara zai ji ga ina lacin da ba bai nan gai ga ga zai ji ga suratul fatiha la da mini sura gutta na wakai bai fun farko ina ga ne ga hujara a to kafu wayo zai ji mallu da banu ga da kiyo hujara kuma ga zuma kafo sai kiyo hujara da wuce waga sura gutan farkon na ya ga fatiya lado ko ya ga waya babu cin da ba ji na zai ga fatiya la waga bakara laga waga ya kwabe sura farko ya la fatiya da ba suratu kafayi a wadda izinin fassalawa ga yi sura farko amma bai riga fatiha laduna shigan ganyen farko sai bakara sai al'imran wasu hujjaratun wayo ga yi awal mufassala sai ba ga kukurojo sai bu lokaci na dabe kinda na ilin shishina jama'a da yi tsallon wasu wuridin na waye tilu ba ƙur'ani ƙur'an zai wagai wa shi ba koko kuka mutuwa ba kyan da ya ga sura jida ji kokari zai wani awa wiki ma walawa amma shataya wallahi shataya Kuna ƙur'anin ba wai gizo ne da su koya da tsaro? amma gwa ko ba yi da zai kiyo ramadan ke da tafsir man wasu zai kiyo ramadan na so bayanin ya karshe gayi mai mangayi gayi ga laya laya jirgin su soci na tolita fiye a dastur abdulaziz bin muhammad ala abdulatif wasu gabe masayil furu da fi masala ya fi kiwu na jide da littafi akida jona in mai ya akida shi ba ko e lami fa masala fiki undo shi na wi e bu bi bidi ando ci na liki na shele ba be shi fiki yi na wace gan na soyi ka zo lita littafi ya sharu usul itikadi alif sunna wal jama'a ya kai sharu sunna al-muzani ya sharu sunna al barbari ala aqidatu tawawiyah sharul fikil akbar ya abu hanifa na iga annoma na nan suna eh, abu hanifa ya yi na annoma a shaga shari'a al'ibana lahun sulu suna wadiyana ya gudu fata alfatwa alhamawiya alkubra ya yi gudu taimiya alfisar filmil alwalawa wa ni'al ya yi gudu azumi a zahiri littafin cikin fikil na jifata minali sun. ya yi ta yi taimi ya fi bi kalamin shiya wal kadariya ba ta da bi shara lokiyo matsala ya tsiki wunan shi sun na ja ce alwidai shi da ba to gaban na kwe fasilita fi na bu wacce daga bayan alulajan wọ́n tí ó kèé zàyí fi wáyé mẹ́bí ṣáà ní ìjẹ́ ayá nígbó àyẹ̀fẹ́ lè chífù mú lágàáàbì na ìwúwà rà tẹ́lẹ̀ bá da sunna galamai sunna da da bi shara lokawa annabi shino ebo san otu da akida ne domin ke la bayani da kiwo kibo ce alamar yin sallah to ba wala da yace sallah tsalla wani ba za yace da mini na jaman da ce lo bayina na ce sun da libanin rai illa tula da bismillah da mini sallah ne baka tula da ga imamu sufiyanu sauri mai ga damin littafi mu kace akidi yace akidi mu na ku ga nan ga ifawul basmala afdal min alja ila bismillah so mu je gana ya lautuna ibnu battah so littafi mu ga min sunna an la tujar bi bismillah rahman rahim min sunna bu da ogala bismillah tu agala bismillah ka sun ko Allah tajar bismillah rahman rahim oga da man ce yi gato wa zalika mukhalifatun lirafida ebo wuce wuri ukacin da ba wagan ganda shi a ali na shiga musa'adu wa jikin wagan yana tula da bismillahi a tabai su katuna yi fahimta ku? a zama gula su shi la bayanin jibiyu to e ga wuce kundoci na man na bai cike fa'ida sarawai na wuga ga ga ga yi gudu sai ya bi shara lo kiri kayan da shiga yi mustahabi da muna ga wace wa gaje to sun gaje manna na fahimta ga wani uku wani da ji fahimta ku aje manna na wani uku wani amma ya gade na boka gana na to shekka ba da ku dalili da bai gayi wala wasu gayi na boka gana to ga to kayan ga tula kan da shi ko mustahabi yau e ba sunna a da a ga dan bidiya da ci ta tubu kai wuce dai wajibi ja a ga yana gegan abuwan na da ebu bai je tasiri da kiyo akida ai wani wala zan da ci tawo ga an ga to man ka zama ya man ka zama yaji ina ga bin sai ne yaji da maslaha na da cin na da rikewu ga da bana da muhimmanci ko ka a kada mai maslaha ta halar hadal wakka da maslaye musabin doci misali ke mai lazara ne nore ademan na jigagiya laifi da ba na ko amma zizi ke biyo nga a gaya ko buga na gegana a ce a bi ne ce na ya kwana ko ne <laughs> da ya kuza da ce lafin fasu da so ke ga ka'ida wani yiwu matsala fiki wujitata ke ya waje ya muta ga tsallar janaza ade bai yin bidiyar jice sun da na ya tuwa jiwa da ba ce da ba ya baya wa ce da ba ya yin gici fi wa ce da ba ya fi ci fi wa ce da ba ya ba ti bu a ce da ba ya bana ti ya yi biyo da yi na ali yi magan abubakar yi ti shi farko zama bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam a ce da ba ba hajji inda ci na yi wugwa ga hukun ide basira ina lamun ya fi kiwuji ko mai da zai lamun ala na jigada a akida da wani yabo wasu wasu za a ga akida gabo na gajin yada gwargwado ne ga nan social da mai gashin shi na su kuka da yi alkhairai da fai na su kuwa mai da yi Thank you.